أيها الناس اتقوا الله فإن تقوى الله هو المعول واشكروه على ما أولاكم من الإنعام والخير الكثير وخول واستمسكوا بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول وتمسكوا بما جاء به نبيكم من الحكمة والكتاب المنزل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور عباد الله اعتبروا بمن كان قبلكم ممن على شأنه في الأرض وأمل وتمول فجاءهم هادم اللذات وكان الأجل مما أملوه أعجل فما توانى الموت في أخذهم وما أمهل فاستهال النئيم عذابا وأصبح السلطان غائبا وانقلب القصر خرابا وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين فاتقوا الله عباد الله وحاسبوا أنفسكم قبل القدوم على الله فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه يعني لما بعد الموت والعاجز من اتبع من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وغيره بسند حسن وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر بن الخطاب موقوفا قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية عباد الله تأهبوا لهذا المشهد العظيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المسلمون واعملوا واعلموا أنما يخف الحساب يوم القيامة لمن حاسب نفسه في الحياة الدنيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فأم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفه وجوههم النار وهم فيها كارهون ألم تك آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن أدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا اغفر لنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون وأخرج ابن جرير الطبري في تفسيره عن زاغان أنه قال أتيت ابن مسعود فقال إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد من عند الله ألا من كان يطلب مظلمة فليجيء إلى حقه فليأخذ قال فيفرغ والله المرء أن يدور الحق على والده وولده أو زوجته وأخيه فيأخذه منه وإن كان صغيرا ومصداق ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فقال له آت هؤلاء حقوقهم فيقول أي رب من أين وقد ذهبت الدنيا فيقول الله لملائكته أي ملائكتي انظروا إلى أعماله الصالحة وأعطوهم منها فإن بقي مثقال ذرة من حسنة قالت الملائكة وهو أعلم بذلك منهم يا ربنا أعطينا كل ذي حق حقا وبقي له مثقال ذرة مثقال ذرة من حسنة فيقول للملائكة بكئفوا لعبادي ضعفوها لعبدي وأدخلوه بفضل بفضل رحمة الجنة ومصداق ذلك في كتاب الله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما وإن فنيت حسناته وبقيت سيئاته قالت الملائكة وهو أعلم بذلك إلهنا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 bayan haka ‘yan uwa masu albarka mu ji tsoron Allah mu sani cewa kuma jin tsoron Allah ita ce madogara abin tsira a wajen Allah ubangiji na alkiyama sannan kuma mu dage wajen gode wa Allah game da ni'imomin da ya mana da arziki da ya mana mai yawa ya kuma ba mu damar mu gode masa sannan kuma mu yi riko da tafarkin magabata na ƙwarai Ta tafarkin waɗanda suka rayu a farkon musulunci game da addini da rayuwa da al'ada mu riko da abin da Allah ya aiko manzansa da shi na alqur'ani da sunna ingantacciya kamar yadda Allah yake cewa haka kuma muka yi maka wahayin wannan shari'a daga gare kafin ita baka san meye littafi ba kuma baka san meye imani ba amma mun sanya wannan alqur'ani ya zama hanya mai haske wanda za ka shiryar da waɗanda muka so cikin bayinmu kuma nan ne kai wakilin mu ne in ji Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ne kai a madadin mu mai shiryatarwa ne zuwa ga tafarki na daidaici tafarkin Allah ubangiji wanda ya halicci sammai da ƙasa wanda kuma al'amura gaba ɗaya zuwa gare shi suke komawa ya ku bayin Allah mu ɗauki izina daga waɗanda suka gabace mu cikin mutane waɗanda suka rayu a wannan duniya suka tara abin duniya suka yi ƙarfi suka shahara suka yi arziki suka gagara lokaci ƙanƙani sai ga mutuwa mai yanke jin daɗin duniya ta zo cikin gaggawa ta tsallake burace-buracensu na rayuwa ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ta kwashe ƙafafunsu ta wuce da su lokaci ƙanƙani ni'imar da suke ciki ta koma azaba mulkin da suke da shi ko sarauta ko ƙarfin faɗa a aje ya fushe sannan kuma gidajensu masu kyau da tsayi da kwalliya suka zama kufai babu kowa cikinsu Allah yana cewa ko kun san yawan mutanen da muka halakar cikin birane da garuruwa waɗanda sanda suke rayuwa sun kasance masu taurin kai da jiji da kansu Allah ya ce ku duba ku ga ga gidajensu nan sun zama babu kowa a cikinsu ba a zauna a gidajen bayansu ba sai ɗan ƙanƙanin lokaci Allah ya ce mu ne muka gaje dukkan dukiyarsu ya ku uwa masu albarka mu tsaya mu kan lissafi da hisabi kafin mu game da Allah shaddadu dan aus ya roto hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yana cewa mai hankali mai hankali wanda ya san ciwon kansa shine wanda yake wa kansa hisabi kullum a wannan rayuwa tun kafin ya mutu annabi yake wanda ya zama gajiyayye malalaci shine wanda ya biya masan zuciyarsa yana yin duk abin da ransa ya biya masa sannan kuma a hakan yana fatan wai Allah ya kauda kai ya gafarta masa ibnu abi shayba ya ruwaito hadisi na mauqufi daga sahabi Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda Umar yana cewa ku dinga wa kanku hisabi kafin a yi muku ku dinga wa kanku awon kaya kafin a auna muku Umar ya ce ku dinga shiryawa wannan babban taron na awon kaya ranar alkiyama ran da za a gabatar da ku gaban Allah babu wanda zai buya babu aikin wani wanda zai buya wannan asari tabbatacce ne daga Umar dan Khattab baya ga Ibn Abi Shayba al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin zuhud haka nan al-Imam ah, Abdullahi dan Mubarak shi ma haka al'ajuri a cikin adabin nufus haka ibn jauzi a cikin tafin al-qusas wal mudhakkirina ya ku bayin Allah mu shirya wannan rana mai girma wannan rana ta gamuwa da Allah ranar da babu abin da zai tsiratar da mutum sai imanin sa sai kuma hama Allah mu sani da cewa wanda yake samun sakamako mai kyau a lahira shine wanda tun anan duniya duk abin da yake yana auna shi da ranar sakamako Allah madaukakin sarki yana faɗa yana ba mu labari a cikin media ne yake cewa idan aka busa ƙaho a ranar alkiyama to zumunta ba ta da wani amfani to mutane ma ba za su dinga cigiyar ina ƴan uwansu suke ba kowa yana ta kanshi Allah ya ce wanda ya ga ma'auninsa ya yi nauyi waɗannan su ne masu tsira wanda kuma ya ga ma'auninsa ya yi rauni zunubansa sun rinjayi ayyukan shi na alkhairi Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda suka yi asarar rayuwarsu waɗannan su ne masu wanzuwa a cikin jahannama waɗannan su ne waɗanda wuta za ta ƙone fuskokinsu haƙoransu su fito ƙarara da sauran ƙashin fuskarsu Allah ya ce hum fiha kalihuna suna masu babbakewa a cikin wutar jahannama Allah ya ce a lokacin za a yi musu tambaya wadda za ta ƙara firgita su a ce musu ashe ayoyinmu ba su zo muku ba a duniya sai ka dinga karyatawa? kamar da wani Allah yake cewa alam ya atikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna haka nan ma za a ce musu alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun ashe ba ana muku bayanin ayoyin Allah ba kullum amma sai ku ce ƙarya ne ku kiri a wajen za su bada amsa su ce gaskiya ne ya Allah amma abin da ya hana mu amsa shine ghalabat alaina shiqwatuna a riwaya mutanen kufa ghalabat alaina shaqawatuna san duniya da rashin arziki da rashin tunani su ne suka galabaice mu muka ƙi imani inji yan wuta suka ce wa kunna qauman balin suka ce ba shakka su ɗin, mutane ne batattu sai su roki Allah su ce ya Allah muna roƙonka kai mana ahuwa kai mana ainihin wato rangane rabbana akhrijna minha Allah ka fishe mu cikin wutan nan a maida da mu duniya mu sake gwada aikin alkhairi fa in udna in aka mai da mu duniya muka sake aikin kafirci da fasikanci fa inna zalimuna to mun tabbata marasa marasa adalci mun tabbata azzalimai kafirai sai Allah ya ce musu ihsa'un fiha ku koma ciki ku daina kurma min baki wala tukallimun kada wanda ya ƙara buɗe baki ya magana haka Allah zai daka musu tsawa qala khsa'u fiha wala tukallimun Allah ya ce musu innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna ai san da kuke duniya ai kuna ganin wasu sashe na bayina muminai waɗanda kullum suna ƙoƙarin neman gafara Allah suna cewa ya Allah mun yi imani faghfir lana Allah ka gafarta mana warhamna Allah kai mana rahama wa anta khairur rahim kai ne mafi alherin masu rahama Allah yace fattakhastumuhum sukhriya sai kuka mai da su abin izgili in kun ga wannan addini ku ta masa izgili kuna mai dariya kuna mishi ba'a da habaici fattakhastumuhum sukhriya hatta ansawkum bikiri. har wannan izgilin da rashin arzikin da kuke masu imani ya mantar da ku ambatan Allah wa kuntum minhum tadhakun ba ku da aiki sai dariya kuke musu kuna kuna kuna zole su kuma da Allah yake cewa innal ladina ajramu kanu min alladina amanu yadhakun wa idha marru bihim yataghamazu Allah yace ba abin da kuke yi a duniya ba kenan ba imani ba kwa aiki nagari kuma masu yi kun mai da su abin zolaya abin dariya abin izgiri. Allah ya ce to ku sani su waɗancan da kuke wa izgili a duniya inni jazaituhum al-yawma bima sabab haƙurin da suka yi da ku a duniya hakurin da suka yi da jarabawa da ne musu a duniya kun fi karfin su ku waɗannan kafiran da waɗannan fasikan to da suka yi hakuri Allah ya ce yana saka musu sakamakon hakurin su kuma ku sani su din su ne masu samun wato babbar rabo kan tafsirin wannan ayoyi sai ibnu jarir ne tabari ya fitar da wani hadisi wannan hadisi mai mauqufi ne amma malamai suna ba shi hukuncin marfu'i saboda abin da ke cikin sa ba a iya ambatansa da ra'ayi sai da Abdullahi dan Mas'ud ne yake bada labari yana cewa idan alkiyama ta tsaya sai Allah ya hada mutanen farko da mutanen ƙarshen duniya ga baki ɗaya a wuri guda sannan sai Allah ya sa wani mala'ika ya yi shela ya ce duk wanda yake da wani haƙƙi akan wani mutum ɗan uwansa ya matso gaba ya zo ya karɓi haƙƙinsa Allah madaukakin sarki idan ya sa aka yi wannan shelar sai mutane gaba ɗaya su do a gaban Allah ubangiji madaukin sarki sai da Allah da yake cewa sai ga mutum yana farin ciki yana jin daɗi yana tuna cewa da babana da ɗana da matata da mijina duka sun cuce ni ina bin su haƙƙi kaza yau Allah zai kwata mini to ina kuma ga sauran mutane in ya zama mutum yana jin daɗin tuna cewa waɗannan mafiya kusanci da su yana bin su wani bashi na kuɗi ko jini ko mutunci kuma yana jin daɗin yau zai karɓa to na kuma ga sauran mutane waɗanda bai da dangantaka da su an ibn mas'ud yake cewa fa ya'khudhu minhum wa in kana saghira komin karancin abin ba zai yafe ma mahaifinsa ko ɗansa ko matarsa ko kaninsa ko wansa ba yace wallahi sai ya karɓa haka za a yi ta karban ayyukan mutane ana baiwa waɗanda suka cutar da su a duniya ibnu mas'ud yake cewa idan kana so ka ga abin da zai gazgata maka wannan cikin alqur'ani sai ya karanta faɗin Allah fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaalu yace daga nan sai Allah ya ce ma waɗanda ake bi basussuka na mutuncin mutane da dukiyar mutane da haƙoƙin mutane da sauran ababen da mutane suka zalunci 'yan uwansu sai Allah ya ce mutum ati haula'i haƙaho. ya kai wani ga mutane nan suna bin ka bashi biya su bashin su ga mutanen da ka zaga ka ci musu mutunci ba su mutuncin su ga mutanen da ka sace dukiyar su ne musu da dukiyar su ga mutanen da kai ba bake ra akan kayan gadon su yi musu sai ya bude baki ya ce ya rab min aina wa qad zahabat ad-dunya ce ya Allah ta ina zan biya su bayan duk abin da na mallaka a duniya ya riga ya wargaje na tafi na bar shi a duniya sai Allah ya ce mishi ai abin da ra'ayi zaka gani sai Allah ya ce ina mala'iku ku tashi ku je ku duba ayyukan shi na alkhairi ku dosa ɗiba kuna raba wa mutanen da ya zalunta haka za a dosa ɗiban aikin mutum na alkhairi a bawa ne a ne ibnu yake cewa fa in baqiya mithqalu dharratin min hasanatin idan aka gama ba mutane gabaki ɗaya, yin sa'a akwai sauran abin da ya rage na aikin shi na alkhairi sai mala'iku su ce wa Allah alhalin Allah ya fi sani sai su ce ya ubangijinmu a tsaina kullu dhi haqqin haqqahu wa baqiya lahu mithqala dharratin min hasanatin wannan yayi sa'a an biya duk masu haƙƙi haƙoƙin su amma kuma akwai abin da ya saurana na aikin ladan da ya sai Allah ya ce wa mala'iku da'ifu li abdi wa adkhiluhu bi fadli rahmatil janna wannan ya tsira ku ninninka mishi wannan ladan sannan ku shiga da shi aljanna da rahmata bin rasul yake cewa saboda faɗin Allah cikin suratul nisa'i inna allaha la yadhlu mithqala hab mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudaifa wa yuti ladunhu ajran azima Allah baya cutar da kowa idan kana da aikin alkhairi kwaya daya in Allah ya so sai ya mummunka shi ya baka lada mai yawa shi ko wanda za a zo a kwashi ladan ai ta rabawa har ya ƙare sai mala'iku su ce ya ubangiji wani kuma mun ɗebi ladan shi mun raba waɗanda ya zalunta waɗanda ya cuta kuma ladan ya ƙare kuma ga masu bin bashi suna jira ba su ƙare ba ga yawan abin da ake bin shi sai Allah ubangiji ya ce to wannan kam ya halaka saboda haka ku ɗauki zunuban waɗannan mutane a ninnin kamai akan littafin shi na zunubai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 وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا وثبتنا عند المسألة واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لنا وللمسلمين يوم يقوم الأشهاد اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأهل بلدك إنك أنت الوهاب يا كريم يا منان اللهم أحسن آكبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بأيديهم إلى ما تحب وترضى ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أكيد كل جيوانا يمكن جيوانا مرنا إلى وين